kai ne yanzu ka je ƙauyenku ka samo bakin ki da kunu ya talakawa ka zo da ita nan bariki tana maka 'yan share-share da 'yan wanke-wanke yarinya tana tasowa ka sa ta islamiyya ka sa ta aboko ta sa su ta murji ta fahimci garin na yadda ya kamata sai ka ba uwar gida shawara ke ce to kin ga cin da ba bayan nan to mu kwatanta wannan al'amarin a nan mana ba mamaki allah ya ba mu darajar ne. kin ga wannan ɗakin da dai ya zama ba kowa a ciki wannan yanki ne ta zama a ciki mana kun dai gane kwatancen nan <laughs> kun gane wannan yanzu suna ce suna ce kaga malamin nan muna ganin shi kamar malamin allah <laughs> kun gane wannan ka san duk yadda kake tare da mata in kana son ku zauna lafiya to banda batun kishiya kun gane wannan da kyau ku. to wai ta kishi nan ba sunna ba ne ai sunna ne sai da ce kaji shi duk sunnonin garin nan ba ku ce ya rika ta ɗauyi alhamis da litinin ci to aina da olsa hajiya ba zai iya yi ba to ya rika kiyamun laili to a kin ga ya yanta ba zai iya ba to wannan kawai ya iya ku duk wani sunna mai dan wani ta goma shi shi kuke ma <laughs> ina wata wata take ce mawa mijinta ni ba hana ka ƙara aure ba Allah ka je ka ta ƙari ni ba hana ka ba amma sharaɗi sai ka kawo man sahabi ƙwaya ɗaya mai mata biyu wai sun shekara ya fi hudu bai iya bata wannan ansan ba sai ta ƙalubalance shi muna tare sun ce amma alhaji ban da kai me ya gamin ka da wani neman wani sahabi mai mata biyu bayan Allah ce laƙada kana lakum fi rasulillahi uswatun hasada liman kana yarju Allah wal yawmal akhir kai ga annabi kaje kana neman wani ai annabi matan shi tara kai kuma ka je ka tsaya hudu ga malam ba na san irin wannan abin da kake man na ba duk wata fatawa mara dadi a gidan da kai ke ba da ta <laughs> gano nan da kyau